shin ka san akwai wani search engine ku da ya rikikita google assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da sake cewa a wannan san a wannan bidiyon zan yi muku bayani akan yadda search gpt yake search gpt wannan wannan chatin ne wanda ya kirkita google wanda sai kasance ya saka su cikin tunanin da cewa za su saka irin nasu su ma kamar eh, irin fasaha ta intelligent irin ta chat gpt akan google to yaya wannan fasahar take da ta shigar da kamfanin google cikin gasa da wannan chat gpt domin dagowarsa dagowarsa a cikin 'yan kwanakin da aka saki wannan chatin din ya samu mabiya sama da miliyan ɗaya wanda babu wani babban sashen ko kuma ce babban website wanda ya samu inda mabiyan wanda yake samu ya taɓa samun irin wannan mabiyan a ɗan ƙaramin lokaci ko da a ce social media ne kuma irin facebook da dai sauransu babu wanda ya taɓa samun irin wannan ɗaukakar dan ƙaramin lokaci saboda menene wanda aka yi biya wannan chatting ɗin sosai wannan chatting ne wanda ake yin shi da artificial intelligence wanda in ya kasance kai masa tambaya ba zai baka ba ko kuma ba zai baka ka shiga wani website ba ka je kalla ko ka shiga wani ko bidiyo ka je kalla ba a'a shi ma amsa zai rubuta maka da kansa ya rubuta maka amsa da example ɗinta da ɗalibai za su iya amfani da ni da sauransu da cewa wasu makarantu manya-manyan makarantu sun bani da sun hana ɗalibai su yi amfani da wannan chat gpt saboda zai ba su tasgaro a harkar ilimi ko kuma a neman ilimi sun dakatar da shi kan kan manhajojinsu na waya da dai sauransu dukkan wata wanda ya kasance ya shafi education haka to an dakatar da chat gpt daga kai amma dai bisa haka wasu gani suke yi wannan chat gpt ya zo ne da ci gaba wanda ko me yake so ko da a ce ko da kake yi na na website haka to kana yi tambayar sa ya rubuta maka ko me yake sai ya rubuta maka to tabbas zai rubuta maka kuma sannan za ka yi ɗauka ka je ka amfani da shi amma dai da je na ɗauko mobile application ɗin su da mun ne amfani da shi na fara amfani da shi sai na ga sun ce sai na siya amma kuma idan ka siya to ba za ka kara siya ba shi kenan ka gama siya siya so ɗaya za ka siya ka fita amfani da shi babu yanda babu yanda za ka kara siyan wani sai dai in gmail din da ko kuma in ce ka sake wani account din sannan za ka kara siyan wani Wannan GPT fasaha ce mai girma wacce aka kirkiri ta hanyar amfani da artificial intelligence wanda zai yi daidai da dukkanin mu da muke so a irin wannan lokacin domin domin sun lura da cewa mutane da yawa sun gaji da wannan google search engine wanda za ka yi sace ka je ka yi ta neman abin da kake nema ba ka samu ba ke yasa suka kirkiri wannan chat gpt chat gpt ka sani shi ma nan da wani lokaci za a yi launcin ɗinsa kan google wannan ya zama dole ne sai an yi launcin ɗinsa kan google sai ya fara aiki a kan google domin suna na sun da kufa wajen yin aiki domin ƙirƙirarsa domin samar da shi a kan google yau dan wannan shine karshen bidiyon namu karka manta idan baka yi mana subscribe ba a wannan channel din ta mata Ibrahim fito ka danna mana subscribe kana kuma ka danna alamar karrawa domin kasance da dukkanin sauran shirye-shiryen mu da tsarin mu kora karka manta ka